suratu muhammad to insha Allah za mu shiga cikin suratul fatih suratul fatih ita kuma sura ce madaniya ɗaya daga cikin manya-manyan darussan da suratul fatih take karanta suwa shine tabbatar wa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa Allah ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam buɗi Allah ya kawo nasara da gudumawa ma addinin musulunci daga cikin darussan da suratul fatih take karantarwa shine yarda da Allah subhanahu wa ta'ala yayi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Turan ta yi bayani akan matsarkashiya da kafar angulu da munafukai suka yi wa addinin musulunci suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa amma duk lokacin da suka shimfiɗa wata gada da za ta rizza ga musulmai Allah sai ya ankarar da musulmai sai canza hanya wannan kuma haka Allah ya alkawarta ma kansa ga dukkan wanda ya kyautata alaƙa tsakanin shi da Allah ba zai bari a farmishi ba inna Allah yudafi wa alil ladina amanu inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu yai Allah yace lallai Allah yana kariya yana tare ma waɗanda suka yi imani fada duk lokacin da aka hauro musu Allah sai ba su kariya duk lokacin da bayi alaƙar su da Allah ta yi kyau to a lokacin suke samun tallafi da agaji na Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da munafukai suka shirya na cutar da musulmai cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da Allah ya mai da wannan abin ya koma kansa wannan dama ka'ida ta haka Allah ya ajiye wala yahiqul makaru sayyi'u illa bi ahlihi Allah yake duk lokacin da aka shirya wani tugu wani makirci Allah yake makircin bayi sauka akan kowa Allah yake sai kuma wanda suka shirya shi wala yahiqul makaru sayyi'u illa bi ahlihi Allah yake mummunan makirci mugun shiri Allah ke bayi sauka akan kowa sai kan wadda suka shirya wannan tudu duk lokacin da ga malam an koma gefe a kasuwa ne an koma gefe a ofis ne ana nema a ci kafan wani ko a yi sharri ma wani to idan kun gama kulla abin ka rubuta abin da jet wallahi abin ya shafe wannan alkawari Allah ya sai ya shafe duk wani makirci in an shirya shi kai abu sai ya taɓa to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tseratar da musulmai ya kuma mayar musu da kaidin su kan surar ta yi bayani game da walwala da wadata da Allah subhanahu wa ta'ala ke wadata waɗanda suka yi imani da Allah a nan duniya da kuma kiyama ta hanyar samar musu da buɗin zuci e kwanciyar hankali da nasuwa ana samun sa ne ta hanyar kyautata alaƙa da Allah ba mulki ko kuɗi shi ke yaye takaici da damuwa a rayuwa ba a'a mulki ba iya kawar da bakin ciki da kai dukiya ba ta iya kawar da baƙin ciki da kai to walwalar ɗan adam kuma tana alaƙa ne da mai ke cikin zuciyarsa akwai hutu a zuciya ko ba hutu a zuciya idan zuciya ba ta huta ba duk abin da mai ci zai ci duk abin da mai warwara zai warwara da shi ba zai biya mishi shuka. ba Allah ya sa mu dace Allah ya sa abin da za mu karanta ya amfani mu suratul fatih an saukar da ita ne bayan komawan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga sulhul hudaybiya bayan shekara shida da hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina to annabi sai ya kudurci niyyar zai zo ya yi aikin umura da shi da sahabbansa a cikin garin maka shekara shida bayan hijirar ya sanar da sahabbansa cewa yana so su fita su je su yi aikin umura a makka kuma ba zai fita da niyyar yaki ba iya abin da zai kai shi makka shine ya je ya yi wannan umura da yake so ya yi ya fito ya dawo a duniya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai fita hatta hadayansa ya kada su ya sa su a gaba ya fita da su wannan dalili ne akan ba yaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zai je a garin Makka ya fita da sahabbansa mutum dubu ɗaya da ɗari hudu wannan shine zance mafi rinjaye cikin cikin maganganun da malamai suka rinjaye an samu riwayoyi da yawa da suka ambata adadi masha bamban to amma dai wannan adadi na dubu ɗaya da ɗari hudu shine al'imam ibn kasir ya rinjaye shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam suka kama hanya da sahabbansa bayan sun yi ihramin su to sai shawa suka ji labari cewa ga muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun karo makka to take a gurguje sai suka yi zama suka ɗauki matsaya cewa maka dai ba zai shiga makka ba duk yadda za ta kai ta kawo wannan sun daidaita a kan wannan karman in duk za su ƙari suka ce ba za su bar shi shiga maka ba jama'a wannan kista da abin da ya faru a farkon lokacin saukan suratul fati ma'ana suratul biya mun yi dogon bayani cikakken bayani a tafsirin mu na suratul fati a can school of nasu sannan a nan masallacin ma da shi muka yi mukaddima lokacin da muka yi darasin ku a auren sha'awa labari ne mai tsayi da yake ɗauke da zuka cikakku zuwa ga bayan Allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam suka fito sai suka samu wannan tunga da kuma labari game da matsayi da mutanen maka suka ɗauka a kansu annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kira sayyidina umar yace zan tura ka cikin makka ka je ka sanar da su cewa ga shi mun iso amma mun zo ne mu yi aikin umra kawai mu wuce mu fita abu mu sayyidina umar ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shawara akan sayyidina Usman shi ya fi dacewa a tura annabi ya karɓi wannan shawara ya tura sayyidina Usman bayan sayyidina Usman ya shiga garin Makka ya je ya sanar da manyan Makka cewa ga abin da ke tafe da su yanzu haka yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka sake ƙwarya ƙwaryar tattaunawa a wannan lokaci suka gaya mishi matsayi da suka ɗauka cewa fa wannan umura ba za ta yiwu su bar muhammadu ya shigo cikin garin makka suka ce mishi amma kai in kana bukatar yin umuranka ka wuce ka je ka yi umuranka sai da na usman ya ce a manzala da ya umura ba ne ya umura ya ce gaba to jama'a wannan ɗan lokaci da aka ɗauka ana tattaunawa kafin su faɗa wa sayidina usman matsayin da suka ɗauka sai jita-jita zo tsakanin musulmi ana yaɗa cewa ai sayidina usman bayan shigansa mutanen maka sun kashe shi an kashe usman an kashe usman sai na umar ya ce in dai an kashe usman to yau za a yi mutuwa da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kira sahabbansa ya ce zo su yi mishi mubaya'a idan dai an kashe usman annabi ya ce to umura ta rikide ta kuma yaki saboda ka zo a mishi mu baya akan ne akan ba mai gudu duka suka yi mu baya wani daga cikin sabon masu uku ya yi mu baya eh, haka Allah ke ambatawa suna son ka yana son in dai an ce Allah ne in an ce manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to sahabi idon sa rufe wa yake bai sauraron me kuma zai sake zuwa bayan maganar Allah maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an zo an yi mu mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya dauki hannun shi mai albarka da kai sai ya dora akan ɗaya hannunsa yace wannan mubaya'an kuma nayi ma sayyidina Usman ne ita to ana cikin wannan hali sai ga sayyidina usman ya kullu to sayyidina usman dai ba a kashe shi sayyidina usman ya zo ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam matsaya da ƙurayshawa suka ɗauka ana cikin tattauna wannan matsaya nasu to sai ga suhail ibn amr mutanen makka sun wakilto shi ya zo ya jagoranci tattaunawa da musulmai tattaunawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga bayanin da Usman ya mutu abin da ya kawo su kawai shine umra banda umara ba su da wani abin da suke bukatar a garin makka a wannan lokacin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga haini ya tinkaro su shi ne wakilin ƙurishawa annabi sai ya tafi lalle al'amarin nan zai yi wa musulmai kyau ya eh, saboda sunansa su haye eh, ya sauki da sassauci e daga cikin sunaye suna na da ta'asiri shi ya sa al'imamu bukari na da babi san da suna idan mutum ya zo annabi ya tambaye shi sunan sai ya ce murra aki annabi sai ya ce a canza ana canza suna a musulunci suna in bai da ma'ana mai kyau ko yana ɗauke da wani abu wanda yake da mugunta ko wani abu a cikinsa ana canza shi ana canza shi annabi sai yake al'amarin da zo muku da yi tun da su hayo aka su suhail ya zo ya gabatar wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da yake jagoranta game da al'amarin ƙurayshawa amma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda, to a rubuta sulhu mana a yanzu a ɗauki matsaya annabi ya ce a rubuta annabi ya kira sayyidina ali radiyallahu anhu yace ya rubuta yarjejeniyar da sulhun da za a gina wadda mutanen makka da annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa za su tafi akan wannan sulhu sayyidina ali yana daukar duk sai rubuta bismillahir rahmanir rahim ma haka ya kamata a fara ita da sunan Allah ake fara karka ce tu a ka fara da bismillah eh. suhail da ya ga an rubuta bismillahi rahmanir rahim sai ce a'a sulhun nan da a samu daga a cikin yace me ya kawo bismillahi rahmanir rahim Allah dai mun san Allah amma ar-rahmanir rahim shigo mana da musulunci ne ta bayan gida ce mun mu san wani ar-rahmanir rahim ba ar-rahmanir rahim ya ce mu sani ba a da shi وإذا قيل لهم min للرحمن wa idza qila lakum usjudu lirrahman qalu wa man rahman kusan ce kuma wani arrahman mu Allah mun Allah amma wani arrahman arrahman a ko arrahman ka kira to ta ise wa sai Allah yake aje qul idullaha aw idur rahman Allah ya ce kuli da Allah a wikin rahman in ka gada dama ka ce Allah in ka gada dama ka ce ar in ka gada dama ka ce al-quddus sai duk Allah ka kira ayyan maka da duk wanda ka ga dama ka kira falahul asma'ul husna Allah ya kai bayan kuma akwai waɗansu sunaye mafiya kyau jinjin inda to ba su suka ce a goge annabi ya ce wa sayyidina ali ka goge ar-rahman ar-rahim a rubuta bismika allahumma haka rubuta bismika allahumma sayyidina ali sai ya rubuta haza ma salaha alaihi muhammadun rasulullah quraish wannan shine abinda annabi muhammadu manzon Allah yayi sulhu da qurayshawa a kansa a wata riwaya yayi sulhu da suhail ibn amr a kan shi sai sai a goge rasulullahi a bar shi muhammadu ibn abdullahi yace amma inda mun yadda rasulullahi ne ya bara mu rikici da kai ba a goge annabi yace ba sai da ali ka goge ga rasulullahi sai da ne ni rubuta muhammadu rasulullah akan wani an ne in goge annabi yace to nuna mini ina ne rasulullahi baya rubutu baya ta sai daga nan zuwa nan ne rasulullahi sai share ta wannan daga lokacin da sahabbai suka fara jin irin waɗannan sharuɗa da aka fara sawa a kurmi sai tsimin sahabbai sai tashi suhail ya ce a rubuta aikin umura bana babu sai dai baɗi a rubuta bana babu daga madina a tafi a zo makka a sake komawa annabi ya ce ba suna rubuta bana babu umara sai baɗi sai tuna umar ya ce manzana rin ya ce manzana ni kai kan ba manzan Allah bane ce ni manzan Allah wai mu nan ba a kan gaskiya muke bai kafin gaskiya muke wai makkan in mun ce za mu shige ta da karfin tsiya ba za ka shigo bane annabi ya za su to mun zala ni mutanen nan in sun karkace mu mun yi abara ne annabi ya tabbata asara to me yasa suke ba mu nan sharuɗan ana rubutawa annabi ya ce shi ba wanka, ni manzon Allah ne Allah kuma ba zai walakanta ni ba kuma da ya koma shi da aka ci gaba da rubutawa an ajiye yaƙi ba yaƙi tsakanin musulmai da mutanen makka tsawon shekara goma ba mai lafutan wani ba mai saka wani ba mai taimaka ma abokin faɗan wani aka rubuta tsari ya ce a sake rubuta cewa idan wani musulmi idan wani daga cikin mutanen makka ya musulunta babu izinin waliyansa da iyayensa ya tafi wajenku a madina za ku kamo mana shi ku dawo mana da shi ya koma arnarsa idan namu kuma naku kuma ya gudo ya dawo cikin mu ya sha annabi ya ce a rubuta sai na mulki kaya kaya manzala Sai a kaya manzala bari mu yi magana cikin musulmi ya musulunta ya zo cikinmu mu ɗauke shi mu mayar ma'arna annabi ya ce ni ba manzan Allah ne Allah ba zai walakanta ni ba Allah ba zai kunyata ne a rubuta za mu zo mu karanta Allah su habbai yadda hankalin sai kai sai da Allah ya saukar musu da natsuwa na musamman hankalin kowa ya to ƙarshe wannan sulhun shine ya zama fatihi na farko wa musulmai a duniya shine ya zama fatihi na farko buɗi na nasara wa musulmai a duniya wannan shekara goma da aka rubuta ba ka ce na a lokacin da a ta samu damar don dama ba dama a maka magana inda duk aka kayyade ba za a shiga ba yanzu an rubuta shekara goma to a shekara goma har makar sai da aka musulmantar da ita ya yi kobe ya yi istar doguwar istar abubuwa zewa sun faru wadda wannan hadisi ko wannan isa na hudaybiya sulhul hudaybiya shi kaɗansa darasi ne mai cin gashin kansa da kawo to wannan shine a takaicen abin da ya faru bayan wannan sulhu aka saukar da suratul fatih da zamu karanta yanzu wanda sauran kistoshin za mu kaga muwa da su a cikin surar insha Allah Allah ya mana muwafaqa ya sa mu dace da daidai to an ramar sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله Allah madaukakin sarki yace bismillahir rahmanir rahim inna fatahna laka fathan mubina Allah yake da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lalle mun yi maka wani bu'i mun baka wata gagarumar nasara inji Allah fathan mubina Allah yake bu'i mabayyani a fili inji Allah mun taimake ka da wani bayyanannen taimako inji Allah mun kawo maka dauki mun baka nasara nasara a fili in ji Allah me nasaran annabi ya ce ne wannan sulhu da aka yi su kafirai suna ganin kamar su suka samu moro-moro a cikin sulhun Allah ya ce a wannan sulhu nasara muka baka babbar nasara nasara muka baka nasara a fili in ji Allah subhanahu wa ta'ala li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka wannan buɗi ne kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam li yaghfira laka Allah domin Allah ya gafarta maka ma taqaddama min zambika abinda ya gabata na laifukanka wa ma ta'akkara da abinda ya jinkirta wa yutimma ni'matahu alaik kuma ya baka wannan fatni ne ya maka wannan buɗi ne domin ya cika ni'imominsa akanka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun yi bayani a karatunmu na surat muhammad game da me ake nufi da laifuffukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karkashin fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika yace fa'alam annahu la ilaha illa Allah sai yace wa annabi sallallahu alaihi wa sallam li dhanbika ka nemi gafaran zunubanka malamai sun tattauna menene menene waɗannan laifuffuka da ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nemi gafarar zunubansa ko kuma li ya gafira laka Allah ma kaddama min zambika Allah ya maka wannan gata ne domin ya gafarta maka laifukanka waɗanda suka gabata waɗanda suka ce tarkul aula su ake rufi da waɗannan zunubai ba laifi ba ne ba ba sabon Allah ba ne ba manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yi amma duk lokacin da waɗansu abubuwa guda biyu suka zo mishi ga daidai ga wadda ya fi zama daidai to idan ya aikata daidai ɗin ya bar wadda shi ne mafi zama daidai to sai a dinga ambaton wannan abin da ya ɗaukan kamar bai yi daidai ba ne tun ga wadda ya ci waɗansu malamin suka ce waɗannan ake nufi da yawa daga cikin malamin suna suke cewa waɗannan zunubai da Allah ke ambata cewa da ya gafi da zambika su ne irin ƙananan kurakurai wadda isma na manzanci ba ta shiga cikinsu domin isma a ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'asuni ne manzo ma'asuni ne Allah ya tsale shi daga kowane sakon Allah to wannan isma tana aiki ne akan manyan laifuka amma abin da yake yau da gobe za a yi kaza misali lokacin da ya ba da dama ma waɗanda suka idinsu zuwa yaki a suratul tauba wannan ya zai ce mishi ya rasulullah ina da uzuri kaza ina da uzuri kaza annabi ya ce mishi tafi abinka Allah ai da yazo sai ya ce mishi afallahu anka lima na lahum Allah ya ce Allah ya maka afuwa amma me yasa ka ba su izini to kaga abin da Allah ya so shine kar a ba su izini to da annabi ya ba su izini Allah sai ce afallahu anka lima azinta lahum zama mun fahimta ya taba haramta zuma ma kansa saboda gamsar da matansa da suka nuna ba su jin daɗin abin da yake ci a ɗakin zainab na zuma da kuma abincin da yake ci da suke addini sai su tobe da sake sha ba nan ma Allah kin a'a lima tu harri ma Allah laka فبتغي مرضات Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lima tuharrimu ma ahallallahu laka don me kake haramta abin da Allah ya halatta maka to irin waɗannan da yawa daga cikin malamai suka ce su ne Allah ki ambato a nan ne ya gafira laka Allah ma ka kaddama min zangi ko ma ka akara to duk irin waɗannan in ma sun faru da kai Allah ya yafe wadda ma nan gaba za ka yi irin wannan shi ma Allah ya yafe shi wallahu wa yutimma ni'matahu alayk sannan Allah ya maka wannan buɗi ne domin ya cika ni'imominsa a kanka waɗannan ni'imomi shine ni'ima na musulunci da'awa gwagwarmaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aiwatar babu abin da annabi bar duniya wanda bai ci nasara a kai shi ba komai sai da ya cika damdam kafin annabi bar duniya jama'a mun fahimta duk aka bashi da shi a matsayin saƙo zuwa ga al'umma sai da ya isar da wannan abin a cikakkiyar fiska zuwa ga al'ummarsa babu wata ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa bayi face sai da ya cika wannan ni'iman babu wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da sha'anin da'awa kiran bayi zuwa ga Allah ba sai annabi sai da ya sauke wannan aikin a cikakkiyar fiska jama'a mu fahimta wa yutimma ni'matahu alai kuma Allah ya cika ni'imominsa a kanka wa ya hadiyaka siratan mustaqima sannan ya shiryar da kai zuwa ga hanya madidiciya wa yansuraka Allah nasran aziza kuma domin Allah ya taimake ka da taimako mabuwayi idan ya taimake ka to taimakon babu wanda ya isa ya zo ya kafan taimakon a ce kuma taimakon ya rubuje ya rushe don domin nasaran aziza ne duk tutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa ba wanda ya isa zai sake shirya Allah ya taimake shi taimako tabbataccen taimako wannan taimako ita ce nasara da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wa'annan ayoyi na farkon suratul fatin suka sauka da yawa cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne zuwa suka ce oh, annabi gidan ka ji daɗin ka me ya faru suka ce ga abubuwan da Allah ya jero li yaghfira laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkara duk bayi annabi kada yake da wannan tsakiya ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkara shi kadan na biyu ويتم نعمته عليك ويهديك wa مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا suka ce manzo Allah kake kan haye ko ta ina to su ma sai Allah ya saukar da ayoyin gaba da suka yi bayani akan su ma Allah ya biya shigar da su cikin alkhairar kiyama baki daya to Allah sai yake وَالَّذِي ليزدادوا إيمانا مع ولله نور السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الله يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين الله شيني يستوكر da natsuwa a zukatan mu'minai lokacin da suka ji irin sharuɗa da ake sa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi na cewa a rubuta hankalinsu sai ya tashi suka damu da waɗannan sharuɗa da ake rubutawa Allah sai saukar musu da nasuwa kowa sai fahimci cewa wannan kuwa da ake sa sharɗi ya ce a rubuta nan manzon Allah yana da alaƙa tsakaninsa da sama ana mishi wahayi saboda ka babu wani abu da zai ce a rubuta abin kuma ya zama tatsewa wa musulmi huwa an anzala tsaki na kafi qulubil mu'minin Allah shine ya saukar da nutsuwa a zukatan mu'minai li imanan ma imanihi domin su ƙara imani akan imanin wannan shine aqidar ahlus sunnah wal jamaa imani yana ƙaruwa, imani yana rabuwa kai ma ustaz ai tabbatar da haka wata ran ka ji imanin ka zan zan zan zan wata ran kuma kai kanka ka san abubuwan ba sun yi baya to imani yana karuwa imani yana karuwa sai wata ran ka ji ka fi iyamun laifin su azumin nafila karatun alkur'ani wata ran kuma sai kaga ana fitiliya da duka eh, to imani na karuwa imani na rabuwa yana karuwa da da'a yana rabuwa da sabon Allah yadda mutum ya tsaya akan da'a ma Allah da biyayya to gwargwadon yadda kuma imanin zai ta haɓaka ya yi ta ƙasa Gwargwadon yadda mutum kuma ya je ya rungumi sabon Allah to gwargwadon yadda kuma imanin zai ta tawaya ya ta koma baya saboda ka ɗaya daga cikin mafi haɗarin aiki akan imani shine saba masa eh, in inda mutum zai saba masu to malam yana ta rage yana ta rage yana ta tauye imanin yana tauye imanin in ko mutum zai rungumi da'a ma Allah ta ka imanin zai ta hawa Allah ya samu li yazdadu imanan ma imanihi domin su ƙara imani akan imanin su walillahi junudus samawati wal ardi na ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadan sa junudus samawati wal ardi rundunonin sammai da kasai ma'ana duk wata runduna ta mala'iku ce ko ta ne ce rundunar na ga Allah su wa ta'ala idan ka ga gayyan fari farin Allah ne in ga tumaki tumakin Allah ne in ga mutane mutanen Allah ne duk abin da ka gani runduna rundunoni na Allah walillahi junudu samawati wal ard na ga Allah rundunonin samai da kasai wa kana Allahu aliman hakima lalle Allah mai ilimi ne Allah mai hikima ne hikimarsa ya sa ya tsara ma bayi wannan tsari da suke rayuwa a kai Allah ya samu gari to sai Allah ya ce خالدين liyudkilal mu'minina wal mu'minati sannan Allah ya maka wannan budi ne domin ya shigar da mu'minai maza da mu'minai mata jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha domin ya shigar da su aljanna aljanna wadda koramai ke gudana a kasan waɗannan aljanna aljanna khalidina fiha Allah ya dasu dawama a ciki wa yukaffira anhum sayyi'atihim sannan ya kankare musu laifukan su wa kana zalika inda Allah fawzan azima lalle wannan ya kasance a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sakamako ne rabo ne babban rabo in ji Allah to wannan shine matsayi da kuma sahabbai aka ba suka ce manzo Allah kai ka ji dadin duniyar ka da lafiyar Allah ya fifita ka ya ɗaukace ka matsayinka shine mafi alkhairin matsayi akan matsayin da kowa zai samu Allah sai ce to kuma sahabbai ga naku liyudkila almu'minina walmu'minati kuma Allah ya ba da wannan budin domin ya shigar da mu'minai maza da mu'minai mata jannatin tajari min tafi har aljanna aljanna wadda koramai ke gudana a cikin gidan aljannan khalidi na fiya kuma suna masu dawama a cikin gidan aljannan. wa yukaffiru anhum sayyi'atihim sannan Allah zai kankare musu yana kankare musu zunubansu da laifukansu rayuwar da suke yi idan sun aikata laifi Allah sai ya tsare ya haka ne idan Allah ya nufi bawa da bin kansa da rahama yana aikata laifi sai kan karne yana aikata laifi sai kan karne yana aikata laifi sai kan karne wani za a je a mai tafi shi kanshi zai cino waɗansu laifuka kamar duwan girman ku da ya sani sai ne mai tsira ta a cikin kiyama an zo abu ba fara wani yakan tambaya a ce a ai abu kaza da kai ya goge su abu kaza ya goge eh Allah ya samu dace eh Allah ya samu dace wa yukaffiru anhum sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana mai kankare musu zunubansu laifukan su wa kana zalika inda Allah fawzan azima wancanenka ma'ana shigar da su gidan aljanna jawwamar da su a cikin gidan aljanna kankare musu laifukansu wannan inda Allah fauzan azima a wajen Allah kaga ai rabo ne babban rabo sai mutum ya dace da rahamar Allah gidan aljanna laifukan da ya aikata Allah ya fi shi kaga duk wani rabo da za a rabotar da mutum kaga ai an rabo da shi Allah ya samu na cikin masu wannan rabo a ranar alkiyama to sai Allah ya ce ويعذب الله ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الله ليعذب المنافقين والمنافقات sannan Allah yi haka domin ya azabtar da munafukai maza da munafukai mata wal mushrikina wal mushrikati da mushrikai maza da mushrikai mata azzannina billahi zanna sau'i waɗanda suke ma Allah mummunan zato daga cikin zato da muni ma Allah shine suka ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki ya tafi makka da sunan ya tafi umra to ya tafi kenan har abada zama an fahimta lokacin da annabi ya sanar za a tafi wannan umra da muka ba da labari to shi kenan munafukai sai aka koma gefe ana ta gulma ta gulma ana ta gulma ta gulma ya ai ba su da hankali ne wadda kuka fito daga cikin garin hannun riga kuna ɓuya ana bi ana bubbuge ku yanzu rana tsaka ku ce za ku koma suka ce wallahi duk wadda ya koma maka ba zai dawo da ransa ba Allah ya ce wannan mummunan da su annabin sa wadda suka yi imani da shi suka gaskata shi kuma ka yi tunanin ba zai taimake su ba to kama Allah mummunan kama Allah mummunan kamar musulmi yana rayuwa akan haramu ya ci abinci haramu ya karbi cin hanci ya karbi menene sai yake ganin fa in ya bari to ta ina abubuwa za su yi to wannan mummunan zato ne na Allah kana ma cin haramun Allah ya rufa maka asiri balle za ka bari kuma yanzu in ka bari ne ke tona maka asiri ba ka bin sama ya rufa maka asiri yanzu kuma za ka mai a'a wai ka ɗauka yanzu in ka fara a'a ne za ka walakanta to wannan kama Allah mummunan da kama Allah mummunan da haka mutanen makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su zuwa ga imani su zo su yi kauya karshe sun fahimci abin da ya zo da shi ba ƙarya bane ba shi kuma ba matsayin da bane ba abubuwan da suka nema na ya tabbatar musu da cewa shi manzan Allah ne duka sun tabbata a ƙasa ya bayyana musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne amma sun fice wani tunani a ransu idan fa sun ce za su bi shi to a maka za a kwace shagunansu za a kwace gonakinsu za a kwace gidajensu za su dawo su zama abin tausayi za su dawo su shiga halin kakani kayi ƙarshe har suka fito suka gaya ma annabi wannan magana Allah ya ce wa kalu suka ce in nattabi'il huda ma'aka suka ce Muhammadu in mun ce za mu bi shiriyar nan tare da kai abin da ka zo da shi din nan idan mun ce mu ma za mu bi nu nutaqaffaf min ardina za a tsitsige mu a cikin kasar mu za a raba mu da gidajen mu za a raba mu da gonakin mu za a raba mu da kaza za mu shiga hali kaza in nattabi'il huda ma'aka suka ce in mun ce za mu bi shirya tare da kai ta kakaf lil ardi za a mana kibuwa ɗaya kwali a cikin maka kada sai Allah ya ce ka gaya mu kada sai Allah ya ce Allah ya ce a walam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi samaratu kulli shay Allah ya tuka suna musu mana suna mushrikan su mana suna mushrikai tun da yanzu sun fahimci gaskiya gaba da shi to yanzu suna kan shirka da Allah suna sabon Allah Allah ke muka ba muka zaunar da su a harami lullace duk duniya babu inda ba a yaƙa amma ba a taɓa yaƙar su a makka ba ba a taɓa yaƙar su a makka wani ya shigo garin a zub da jininsu wannan babu shi man da kalahu kana amina a fatu maka annabi ya ce nima ɗan wa'in su awowi Allah ya bar yace maza maza in yi irin wannan lokacin in ba ka ba za a rufe maka ba a yakanta yace ba a taba ba ma wani dama a duniya ya yi maka ba yace to ni ma in in sa'o'i aka ba aka ce in fasu maka a daidai wannan lokacin za a rufe wannan kofa Allah ya ce a wannan mu makin lahum haraman aminan ba mu ba su harami a dukkan ba kai da kana shirka kana bautan wani ba Allah ba Allah ya tsare jininka duk rikicin da ake a duniya ba wanda ya isa kai ya taɓa ka ga kuma sauran garuruwa da suke kewaye da makka kowane gari za a shiga a far musu a yi musu fata-fata na biyu Allah ke yi juba ilaihi samara su tulise sannan kuma ana jawo 'ya'yan itatuwa da abinci daga ko'ina a kawo musu su garin sun ba baya noma ba su noma komai da rasu amma duk abincin da aka noma a duniya sai ka samu a makka ya fi arahan nagarin da aka noma idan abin a gari ku ake noma shi in kana so ka same shi da walwala ka tafi makka Allah ka tori da mutum ku da ba ku noma amma duk inda aka yi noman a duniya haka zan tilasta a ɗauko abin a kawo muku shi ku yi rayuwa ne, shi dukkan milladun nan arziki da gudun mu Allah ya ce wannan na muku ne suna bautan banki. yanzu kuma za ku yi tauhidi kuma ku kira ku ji jama'a kuna bauta ma gunki kuna bautan wani Allah Allah ya ce na dauke muku matsala su fa abinda Allah ya ce allazi akamahu min ju'in wa amanahu min khawf وآمنوا Allah ke yin dai na amintar da ku ita tsoro na amintar da ku Allah ke tofa a hakan ana bautan gunki ne muku haka sannan yau kuma za ku zo ku rike addini da kyau kuma wai kuna tunanin mutakaffar min ardina to shedan ne ma eh, idan da ka bi Allah sai ya kawo maka wani tsautsayi da za ka faɗi to tsautsayin da kake cikin kuma ya fi wancan tsautsayi ka san mafi munin ne shi ne mutuwa ta tare ka kana cin wannan laifin ka san wani cin hancin ka karɓa abinda za ka yi ma wadda ya ba ka cin hancin ma ranar bai yi ba sai ka zai ka karɓi cin hancin yanzu ka ce zai dawo mondi kafin mondin zai kuma eh to haka ne to Allah ya tsari mu Allah ya fito wannan mummunan da ne na Allah azani na billahi zanna sau waɗanda suka yi mummunan zato na Allah alayhim da'iratu sau Allah ya mummunar da'ira ta tabbata a kai baki hau masifa Allah ya tabbata a kai abinda suka zata wa annabi da sahabbai wannan mummunan da san Allah ya ce a kansu wannan mummunan da san zai tabbata wa ghadiba Allahu alaihim kuma Allah ya yi fushi da su wa la'anahum kuma Allah ya la'ance su ya tsine musu albarka wa a'adda lahum jahannam kuma ya musu tanadin jahannama a nan za su yi rayuwa har abada wa Allah ya kuma kuma ta yi yau rayuwar nan a gama shi a cikin mutum mutum zai koma Allah ya taimako mata ainihin walillahi junudu samawati wal ardi na ga Allah rundunonin samai da kasai duka tawagar sama ta Allah ce tawagar ƙasa ta Allah ce wa kana Allah azizan hakima lalle Allah mabuwari ne mai hikima saboda ka duk abin da ya tsora bayin a kai akwai hikima da ta sa ya sa bayi akan wannan tsari abin da yake ga bayi shine su sallama su miƙa wuya domin su amfani abin da Allah ya kira su zuwa gare shi Allah ya sa mu gari to jama'a sun kwana kuma wani sati idan Allah ya fi mu sai mu zo mu dora Allah ya albarkace mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk